بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukin sarki wanda ya nuna manonin safiya mai tara albarka safiya ta asabar ta kuma ashirin ga watan muharram a wannan shekara ta 1438 daidai da ashirin da biyu ga watan goma shekara ta 2016 miladiya a ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka littafin muwaɓa malik a yau za mu tashi a darasi na 72 kuma mana nan a cikin kundi na tara kitabu salatul jama'a kundi da yake magana kan abin da ya shafi sallar jami a darasin da ya wuce mun tsaya mun karanta babi na uku yau za mu tashi babi na hudu a kitabu salatul jama'a ma'ana babul amali fi salatul jama'a babul amali fi salatul jama'a babul amali fi salatul jama'a babun da yake mana zai mana bayanin yadda ake sallar jami'i a matsayinka na liman ya ya kamata ka yi sallar jami'i a matsayinka na kuku biyu za ku yi sallah ya za a yi ku yi sallar jami'i mutum biyu in za su yi sallah ina liman zai tsaya ina mamu zai tsaya dama idan mutum uku za su yi sallah maza zalla to mutum biyu za su kasance a bayan liman ne liman ya huce gaba sai mutum biyu su kasance a bayansa idan kuma su uku ne a bayan liman ma'ana su hudu gaba ɗaya hada liman maza uku mace ɗaya sai namiji ya wuce shi ne a gaba sai maza biyu a bayan liman sai mace ɗaya a bayansu kullure da ke ko ba za a ce tun da su biyu ne a bayan liman ai sahu bai cika ba a ce mace ta zo ta cika a'a liman a gaba sai maza biyu a bayan liman sai mace ko mata a bayan maza guda biyu ai shi ne ai mace aka ce ya ce in mutum da matashi ne fa a ah, kai kuma kai da ne kasan bai yi ba قال رحمه babu باب fi في jama'a babi na hudu a kundi na tara kundi na tara shine kundi da yake magana kan abinda ya shafi sallar jami'i kitabu salatul jama'a بابي نهل باب العمل في صلاة الجماعة قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء قال رحمه الله باب العمل في صلاة الجماعة باب دي بيان يد أكي سلر جمعي أما تين كان الإمام يا ke تكي سلر da sauran batutuwa da suka shafi haka qal sai ubaidullah ibn yahya al-laythi wanda ya ruwaici muwatta a wurin babansa yahya ibn yahya al-laythi sai ya Haddasa haddathani yahya an malik yace yahya ibn yahya al-laythi al-masmudi al-andalusi ya karanta da ni yahya ibn yahya al-laythi ya karanta da ni wannan inji ubaidullah ibn yahya al-laythi an malik karatun da yayo daga wurin malik ibn anas sai nuna mana kenan wannan hadisin yana daga cikin hadisan da shi yahya ibn yahya al-laythi ya karance su a gaban malik kai tsaye domin asali shi ya haya ibn yahaya haya laifi kafin ya karanta muwatta a wurin malik ibn anas sai da ya karanta shi a wurin wani malami mai suna ziyad ibn abdurrahman ziyad ibn abdurrahman wanda ya kira da shafiqul sai da shi yahaya ya karanta littafin a gabansa a spain andalus kenan to bayan ya sauke sai kuma ya ce ya ga ai mai littafin yana na a raye bari ya kama hanya ya tafi ƙasar madina birnin madina sai ya ya karanta littafin a gaban malik ibn anas to da ya zo akwai waɗansu babi guda kaɗan daga cikin kitabul itikaf kundi da yake magana kan itikafi a cikin motsa ɗin idan muka duba za mu ga cewar maimakon ya ce ƙwala haddasa ni ya haya an malik sai ce haddasani yahaya an ziyad bin abdurrahman an malik sai zama na tsakanin yahaya ibn Yahaya da malik akwai wani mutum mai suna ziyad ibn abdurrahman saboda mai sunan ziyar ya fito a nan saboda shi haya ya yi kokonto shi wannan hadisin da ke cikin kitabul itikaf ya maimaita shi a gaban malik ko bai maimaita shi ba mana ya yi ruwaya shi a gaban malik ko bai yi ruwaya shi a gaban malik wato to da yana da kokonto sai ya dauko ruwaya shi ta farko ta jihar ibn abdurrahman sai ya amfani da ita a ga amana ta ilimi kenan sai ga mutum an biyan littafi da an biyan littafi so ɗari amma ya samu karatu arba'in ya yi misil ɗin nauke nan a ga yana da 40% ya yi misil ɗin 60% amma sai ce aida mu aka sauke shi eh ai da mu aka karanta shi gaba da gaba in dai wannan malamin hadisan dududu da ba a karanta da yake gofato a kansu kaɗan ne amma sai da yi bayanansu. wani kuma za a ɗan fara da shi ne ma muƙaddima zuwa kaɗan sai ya falle a guje sai ai da su aka karanta littafi kama Allah ya soya to kun ji yadda sunan Yahaya bin Yahaya Allah ya fito da sunan yadda ziyar ibn abdurrahman ya fito da kuma sunan obaidullah ibn yahya al-laifi ya fito shi obaidullah ibn yahya al-laifi ya karanci littafin ne a wurin babansa yahya ibn yahya al-laifi asali bai karanta shi a gaban malik ibn anas ba dan bayan da yahya ibn yahya al-laifi ya gama karatun ne da ya zo andulus yana karantarwa dubin dubata mutane sun zo daga ciki akwai dansa obaidullah ibn yahya al-laifi ya ce yahya shi ubaidullah din ya rasu ya karata 278 ya ce haddasini yahaya shi yahaya ibn yahya allafi ya karanta da ni wanda ya rasu ya karata 234 an malik daga malik ibn anas imamul a'imma imamu darul hijra alimul madina wanda ya rasu ya karata 179 malamai masana suka ce na farko dai shi malik ibn anas malami ne na malamin bukhari saboda haka manya-manyan ɗalibansa su ne malaman imam bukhari rahmatullahi alal jami saboda haka idan bukhari ma ya zo rubuta ya zo ya buɗe babi kamar yadda muka karanta babi a nan babul amali fi salatul jama'a a ƙarƙashin wannan babin muna da hadisai nawa uku kullura muna da hadisai uku hadisin da muka gama babu i'adatu salati ma al-imam muna da hadisai biyar wannan shi da ke ko suka ce idan imamul bukhari ya ce babun fi kaza a cikin sahih bukhari sai zama na hadisan da zai kawo a ƙarƙashin babi din akwai hadisin malik suka ce to hadisan malik yake fara kawowa sannan sai ya biyo da sauran hadisan sauran malaman sa saboda yadda yake kimanta yake daraja malik saboda ya samu labarin malik a wurin malamansa su abdullahi bin yusuf a tanisi su alƙanabi su wani su wani su wani wanda ke gogaggun malamai ne fitattun malamai ne amma kuma ɗalibai ne na imam malik ibn anas asali za a gansu wasu su masana da ruwayar muwaffa kamar alƙanabi yana da ruwayar muwaffa kamar yadda muka karanta da ku ruwayatu ba muna karanta wannan ruwayar yahya ibn yahya allaifi ba to haka za ga an rubuta muwatta malik a ko a ce al-muwatta lil imam malik ibn anas riwayatu al-qanabi riwayatu al-qanabi ko kuma riwayatu wani kamar da za ga riwayatu abi eh, abin abi musaf az-zuhri to imam ma suka ce imam al-bukhari inda yace babu fi kaza ko da hadisin yana da tsawo hadisin malik din shi yake fara kawo kafin ya kawo sauran hadisan waɗansu malamai za a an ce da malik ibn anas imamul a'imma shi shugaba ne na shugabanni shi malami ne na limamai kaga imamatu fiddin imama fiddin wacce an lalil mutaqina imama mana imama ta jagoranci na addini inda ke ba karaman jagoranci ne. za ga galibin waɗanda suka fita daga makaranta imam malik ibn anas a inda suke ba mamu suke ba limamai suke daga ciki akwai haya ne haya al-laifi kai da ganin shi kasan ba ma mu bane kun lura da kyau akwai abin nan eh, wannan Muhammad ibn Wahab al-Misri wanda ya haddace muwatta ɗin daga Misra zuwa kan hanya zuwa Madina kan hanya ya haddace shi akwai Muhammad ibn eh, Idris a shafii Imam shafii wanda ya yadda ci motsan cikin kwana arba'in wai a yanzu haka yana shi ne shugaban mazhabar shafi'iyya shi ake yin wa mazhabar shafi'iyya to za ga duk waɗannan imamai ne a inda suke isa an gana ce imamu da imma shi imam ne na shi na limamai to har ga ya ci sunan. Allah ta'ala ya kasu da gafara baki da an abu zinad daga abu zinad abdullahi ibn zakawan shine malamin malik anan shine abu zinad baban azzinat abdullahi ibn zakawan wanda ya rasu ya gara ta 130 anil a'raj daga al-a'raj abdurrahman ibn hurmus wanda ya rasu ya gara ta 117 abdurrahman ibn hurmus shine ne araj gurgu ne amma gurgunta bata hana shi karatu ba a'a abu zinat abdullahi ibn zakawan al’arar abdullahi abdurrahman ibn humus an abi horera daga abu horera abdurrahman ibn sakharin al-dausi al-yaman kusan kalakantu wannan isnadin kalakantu wannan inda ka an ce malik ɗaya, an abi zinat no kenan an al’arar no kenan inda ka rike wannan to za ka ana abi horera ne dauya dauya ka samu hadisai hamsin baka ji an abu huraira bane inda ka rike an malik an abu zinad nau nan? an al'araj inda ka rike wannan to za ka ga an abu huraira ne inda ka rike malik an nafi to za ka an abdullahi bin umar ne kullum da ke ko zan nan ga muku jarabawa kan wannan أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليمني الدوسي سنة قبيلة سكينا دوس اليمني سنة قصص سكينا قصر يمن أمر أتشي النفوي البدوي كو كو البدوي إيه كو دي بدوي البدوي إيه آه بدوي bidawi النفوي ba nufe albidawi mutumin bidda al-yamani ad-dausi al-yamani shi a dausi kabila su daus ce babbar kabila ce al-yamani mutumin kasar yamani yaman kasa ce mai cike da albarka sun samu shaida daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam eh ai ga guba ilmi yasa ko ga shi a sun tasa garin kasar yamma din nan sun tasa ta saboda kasa ce ta addini sun tasa ta suke so su rikita kasa Allah ta'ala ya tsare ta baki Allah ya tsare ya rasu ya gara ta 40 ta 57 shi Abu Hurairah yana shigowa birnin Madina zai musulunta aka ce mai ai manzo Allah sallama baya na ya tafi Hunain sai ya kama hanya ya bi shi bai jira cewar sai ya dawo nan ga zai musulunta din ya musulunta a gaban shine to dudu dubbe wacce shekara hudu da wani aure anan ya koma ga Allah bayan musulunta abu huraira to shi abu huraira da ya ga ya musulunta a wannan lokacin da ya ga dubun dubatar mutane sun riga sun riga shi ba za ka iya cewa shi ne na kaza ba kai a sai ma duniya saki uku gaba ɗaya sai ya tare wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba inda yake zuwa kawai sai zama a koda yaushe numfashin manzan salama yake shaka ba magana zuwa aiki ba magana zuwa gona ba magana zuwa kasuwanci dan abin da aka samu shi za a sa a baki kalas shi to wannan Allah ta'ala ya taimako ya sanya mu rayuwa albarka cikin waɗannan shekaru sai cike gurbi Allah ta'ala ya cike mishi shekarun da waɗansu suka riga shi da wuya a karanta hadisi biyar baka ji ana bi saboda me saboda shi ya yi amfani da sama yi zara da kullum ake magana sama. Allah ta'ala ya amfani da baki da ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan salla ahadukum bin nas idan ɗayan ku zai wa mutane sallah a matsayin shi na liman kun ga yanzu babul amali fi salati ko fi salati yadda ake sallar jami'i sai aka faro da kan liman idan salla ahadukum bin nas idan ɗayan ku zai wa mutane sallah a matsayin shi ne liman to khafif ya sauƙaƙa ya sauƙaƙa kada ya tsananta saboda me fa inna fihi mudhaifa lalle daga cikin mamun nan da suke bayanka a matsayinka na kai liman akwai abda'if akwai mai rauni a cika akwai mai rauni a cika ba wai ba shi lafiya ne zaka ce ba shi lafiya yana kwance ba a gaba ɗaya jikin shi ba zai da ƙirin iya yan mintuna a abin nan za ga wani haka yana da rauni a cika shine abta'if wasaƙim akwai mara lafiya kawai dafowa ya zo masallaci don ya ji kiran sallah nawa kenan biyu wal akwai da cijo wanda yake ya tsufa kullum da ke ku aka ce akwai da cijo ko akwai tsoho da tije ko in ka dace tsohuwa ya yi buskuran kuma girma ya yi tangarɗa kenan akwai dattijo wanda yake eh, shekaru sun ja kaga ana ya rasul mai faɗi a wannan hadisi mun samu illa guda nawa guda uku akwai abu'if mai rauni a jika ta ɓangaren halitta akwai asaƙim mara lafiya akwai alkabir kuma mai shekaru akwai wanda yake dattijai hakan na a wani hadisin kuma a wata riwayar walhami a ciki akwai mace mai juna biyu walmurbe akwai mai shayarwa nau kenan biyar kenan akwai mai shayarwa a wata riwayar kuma wal'adir sabi akwai matafi yana tafiya ne ya ga an tsaye da sallah sai ce ba zai tsaya ya yi sallah kun fahimci magana ta da kyau ko mana yana kan uzuri da ya haka ya gaice kai da wuya ya sake samun wannan jam'in a gaba bari sai ya katse bukatar shi ya zo ya hau sahu duk akwai su a cikin abin nan wasu abubuwa guda nawa kenan shida kenan a wata raya kuma wasal haja akwai da yake da bukata ko dai bukata ta an kabbara sallar da shi sai kuma cikin shi yake neman ya burkuce mishi ko gane ko ko kuma a akwai wanda ke da wata buƙatar ana gama sallar zai tafi wata buƙatar duk ana samun su cikin mamu to a matsayinka na liman a matsayinka na liman sai ka sauƙaƙa wa idza salla ahadukum li nafsihi amma idan ɗayan ku zai yi ma kansa sallah shi ne shi kadai zai yi sallah falyutawil ma sha ya tsawaita yadda yake so sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka rasul mai fada ita in za ka yi limanci to ka suna a bayanka akwai na'ukan waɗannan mutanen akwai abda'if mai rauni a jika akwai asfaƙim mara lafiya akwai alkabir dattijo wanda shekaru sun ja akwai alhamin mace mai juna biyu akwai almurda mace mai shayarwa akwai al'abiru sabir wanda ya zo zai zai tsallake hanya zai tafi ya tsaya ya gani akwai zalhaza akwai da ke da bukatu duk akwai su a cikin mamun da ke bayan ka wani ya tara wani shi kaɗai yana da biyu ko ya haɗa uku ko kuma sauransu ina fata mun gane wannan da kyau to ga wannan karantarwa ce ta daidaito a lokacin da kake a matsayin liman ka daidaita akwai lokacin da annabi sallallahu ya kabbara sallah yana kabbara sallah sai ya ji kukan yaro a cikin sahu sai ya takaita sallar sai akwai mai shayarwa kenan ko akwai mai ce mai reno in ya ga yaron ya falle da kuka sai ya ya birkita ta ya birkita kowa da kowa haka ana buƙatar abin nan takaitawa in na ce takaitawa ina nufin tsaka-tsaki ba ina nufin kullum gajar ta sallah ba kun gane ko ai kaga a wannan ne muka samu cewa ran salama da muke magana babul qira'ati fi salat ko ran salama ya karanta wal mursalat a sallar magriba kullu ko ya karanta ya taba karanta suratul a'raf a sallar magriba ya karanta suratul tur kuma mun karanta Umar ibn Khattab ya karanta suratul uh, Yusuf a sallar asuba raka'a farko raka'a ta biyu suratul hajj ana fatan mu amma kaga wannan ba wai shine ɗabi'a su ta dindindin ba kun gane magana ta da kyau ko amma ga lura da kyau sallolin dare da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a sa. da muka karanta da ku har da in zai sujada sai ta Aisha radiyallahu anha sai ta janye kafarta ai kaga wannan sallar da Abdullahi ibn Mas'udin ya ruwaito ai kaga ya da ya kabbara zai yabo manzon sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu ya dauko suratul baqara ya ci gaba da sallah yayi gaba a ruku'i ba yayi gaba a sallame ba yace ya dauka sai an yi aya 100 ne aka wuce aya 100 yace ya dauka sai an yi 200 yaga an wuce yace ya dauka sai an kammala baqara ne yaga an shiga nisa'i an shiga al-imrana to haka wannan sallah ce da annabi sallallahu yake yin ta li nafsihi kun gane ko li nafsihi yake yi saboda ko iyalin shi bai ce ta zo ta bi shi wannan sallar ba ko za ta yi ta tashi ta yi tata amma bai ce ta bi shi wannan sallar ba so yana da kyau mu dinga bambance waɗannan abubuwan musamman idan ka zo ta haririn cewa sunna a yare da ake da shi yare da ake da shi na shari'a akwai yarurruka da ya kamata ka gane akwai abin da ake kira as-sunna akwai abin da ake kira da ar-raghiba akwai abin da yake al-wajib akwai abin da yake kaza akwai abin da yake za dan ka gane yaran sai baka dama wurin fayyace al'amura sallallahu salama ya ce iza sallaha dukum bin nasi hafi ya sauƙaƙa kuma ya sauƙaƙa ba shi ne kullum ya karanta gajerun surori ba ba kuma shi ne kullum ya karanta dogayen surori ba kullum dai ya dinga lura ya zamana shi shugaba kullum yana yana hasashen mutanensa ne ya suke ta bangaren rauni ya suke ta bangaren karsashi ko lokacin da zai gansu suna cikin karsashi sosai da sosai sai an ja sallan a babban lokacin da zai ga akwai nau'i na damuwa da sauransu sannan kuma wannan zai in an ce imam ana nufin imam wanda yake shine na ɗaɗɗan liman na masallaci ko akwai kuma liman wanda zai zama saboda liman bai zo ba ne za a ce wani wuce ka ba mu sallah ana samun wannan to ka lura da kyau duk wanda aka ce wuce ka ba mu sallah a lokacin da liman bai zo ba ina fata mun gane wannan da ke ko yanzu ba lokaci ne da zai kura haddasa ba Ko san sama da mai na faɗi haka na farko dai mu a nan ƙasar ba a kiran sallah a farkon lokaci sai wannan ƙa'idar ba a kiran sallah a farkon lokaci farkon lokaci bai ko musamman ka dauki sallah magriba ba farkon lokaci ake kiran ta gaba daya illa ma rahima rabbuk to haka ko sallah azhar ba farkon lokaci ake kira ba ana je kwatantawa ina fata mun gane wannan to idan aka ce wani huce ka ba mu sallah saboda liman mu bai zo ba to ka tuna wasu abubuwa ka tuna a lokacin mutane gaba ɗaya sun gama hallara yake kenan ka tuna lokacin suna da ɗan nau'i na ƙosawa ko ya yake suna da ɗan nau'i na ƙosawa nau kenan biyu sannan manta lokacin sallah ya ja saboda hatta kiran kira sallah ba a kira ta a farkon sannan lokacin da ake karawa kafa a tare sallah ya cika nau kenan biyu sannan an ɗan ƙara wasu mintuna domin a jira liman nau kenan uku sannan aka ce wuce ka ba mu sallah ka ji nuna an ci lokaci to ba za ka amfani da wannan dama kai kuma ka kura hadda ba domin ka ci za ka kura haddarka sai kuma ka shiga lokacin wata sallar ina ba ta kun fahimce ne da kyau saboda ka za ka dinga lura ne shin lokacin sallar ya shiga musallar ɗauki magariba asali magariba ba a kiranta a farkon lokaci na da ɗan maimaita muku da sai mutane sun dauka sai gari ya yi duhu sannan ake kiran magariba kuma ga hadisi ya tabbata na sallama sahabbai suna cewa sun kasance suna idar da sallar magariba in aka fito masallaci ka jefa abin da ka jefa za ka ga inda ya faɗi a lokacin dare yayi an fito da sallar magariban ne fa in ka jefa za ka ga inda ya faɗi ta yadda inda duhu ne ba za ka ga inda ya faɗi ba wani lokacin lokacin da muke kira magariba ko muke tare sallar magariba in a zamanin sahabai ne ayi riga idan da magariba a lokacin to sai aka ce na huce ka bada sallah sai ga yana neman ya kure haddasa mana yana neman ya ja magariba ku ta shiga lokacin isha so ya kamata mu dinga lura da wannan kuma ko kai liman ne ko kai liman ne ka zo ka samu mutane sun gama hallara gaba ɗaya kaɗan ƙara sai kaɗan. san da aka ka takaita so akwai abubuwa da dama da za su sa ka takaita sawa'un kai ne limami ratibi tsayayyen liman ko ku a cewa kai wani huce ka ka ba mu sallah to ka fahimci waɗannan abubuwa ga ƙosawa mutane saboda sun riga sun jima suna ana ta jira ana ta jira duk ne mutum ya la'akari da ire-iren waɗannan abubuwa amma wai za su sallah duk li idan mutum zai makan zai sallah shi kadai fari ƙawil tawil ma sha ya tsawaita yadda ya ga dama sai ga wani lokacin an nemi a yi akasin hadisin akasin hadisin shine in zai wa mutane sallah ya kora tilawarsa amma zai yi sallar da kan shi fa fa fa fa fa ya sallami kansa ya wuce tsoron ga lalle lalle akwai karantarwa sosai da sosai a hadisi akwai karantarwa sosai da sosai a hadisi akwai wani malami ya yi rubutu mai zaman kansa eh, a kan sallolin manzan Allah sallallahu karatun sallar manzan Allah sallallahu sallama a sallar magari ya tattara hadisan na sallar manzan Allah sallama a sallar magari a wata mujalla ta jami'a islamiyya da aka wallafa ni malami ne a kuleta shari'a ya yi bayani sosai ya tattaro hadisan da yadda aka ake taujihinsu wani lokacin a faɗi mai dogayen surori wani lokacin kuma gajerun surori duk da wani hadisin bai takaitu kan magari ba kaɗai ba duk salloli da mutum zai yi a matsayinka na liman to ka dinga la'akari da wannan kullum kullura ina cewa tsaka tsaki ba wa cewa ka yi la'akari da wannan kuma kullum ka daga karanta gajerun surori ba ba kuma cewar ka yi la'akari da annabi sallallahu ya karanta al-a'raf ya karanta walmursalati mursalati ya karanta wutur kuma kullum kai babu ruwanka wanda zai biye bi wanda ba zai ba ya samu wani masallaci ai masallaci da yawa wannan shugabanci bai kamaci mutum ba kun gane ko limanci bai kamaci mutum yana da irin wannan ba kullum su ake matsayinka na shugaba ka dinga daidaita al'amura su kuma ma musu dinga ba shi uzuri domin liman kullum in ya zo yana zuwa za a kabbara sallah kun gane ko so ka dan ya kara minti ɗaya minti biyu duk saboda muni ya kara saboda shi yana zuwa ba wanda kuma za a kira kun gane ko to shi ma kuma sai ya ga yadda za a yi karatu. in lokacin eh, tsawaitawa ne sai a tsawaita akwai sallolin da asali an nasanta tsawaita su sallar asuba da sallar azhar an nasanta tsawaita su kun gane ko to kuma dole a tsawaita hakan shine sunna dan Allah ta'ala cewa iwa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda an rawaito yiza wa tatwil al-qira'ati fi subh da tsawaita karatu a sallar asubahi wa zuhri da sallar zahar ko kuma wasu zuhuru taliha kamar yadda mai risala ya kawo zahar tana bin asubahi a tsawo raka'a farko ta asubahi ta fi tsawo sannan sai raka'a ta biyu ta asuba ba za ta kai tsawon raka'a farko ba sannan raka'a farko ta zahar ba za ta kai tsawon raka'a ta biyu ta asuba ba sannan raka'a ta biyu ta zahar ba za ta kai raka'a farko ta zahar ba ina fata mun gane wannan da kyau to amma duk da haka a tsawaita a dai kullun a matsayinka na imam shugaba jagora na al'umma imama kuma ta addini to kullun zaka dinga la'akari da mutanen ka ba wai kullun gajeru ko kuma kullun dogaye ba dole ka dinga sana, ka dinga dorawa a suke ni. da fata Allah ta'ala ya amfani da mu ba baki da قال an عن مالك عن نافع annahu قال قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري فخالف عبد الله بيدي فجعلني حذاء yanzu mun magana sallah mutum biyu ina liman zai tsaya ina ma zai tsaya قال حدثني يحيى عن مالك يحيى ابن يحيى ya karanta da دني وانا daga Malik ibn Anas an Nafi daga Nafi maula ibn Umar wanda ya rasu shekara ta 117 bayan hijira annahu qala shi nafi' ya ce qumtu wara abdullah ibn umar na tsaya bayan abdullah ibn umar fi salatin min salawat a wata sallah daga cikin salloli ma'ana abdullah ibn umar yana gaba shi kadai shi kuma nafi sai ya dori a bayansa mutum nawa ne suke sallah kenan mutum biyu sai shi mamun sai ya tsaya a bayan liman walai sama'ahu ahadun ghairi shi abdullahi bin umar babu wani da ibi shi sallah in ba ni ba walai sama'ahu ahadun ghairi babu kowa tare da abdullahi bin umar in bani ba haka ya nuna dai su biyu ne suke sallah fa khalafa abdullahi biyadi sai abdullahi ya sa ya janyo ya saba da hannunsa faj'alani hiza'a sai ya sanya ni daura da shi mana sai abdullahi bin umar sai janyo na haka ba yana baya bane haka ko ya ce sai janyo na haka sai ya sanya ni daura da shi shi ne shi za'a daura da shi mana muka ji a wannan hannu na liman ya tsaya kenan eh? kun yi shiru tashi eh kai tsira kai mata shi. to ku daidaitu eh to yanzu tambaya ta sauran na tambaya waye lima a cikin su eh sira ne liman kenan ko kenan ma mu zai tsaya a daman liman kenan ko shi kuma liman yana hagun mamu ina fatan kun bayyace wannan da kyau an za a yi sallah haka za a yi to shi a lokacin nafi sai ya koma baya dan kuma baya to sai nafi ya tsaya a haka yana ganin ai abdullahi bin umar malamin sa ne ɗaya kenan sahabi ne biyu kenan kuma shine liman uku kenan kun da ke ku duk zaka kallaci wannan dan wannan ta rana zai nuna maka inda mahaifinka zaka yi sallah kun gane ko da mahaifinka zaka yi sallah da malaminka zaka yi sallah ina fatan duk kun fahimci magana shi sa akwai abubuwan da za su sa ka da baya to shin wannan abin ya sa ya kai matsayin da zai sa ka da baya din to sai Abdullahi bin Umar sai ya sa hannunsa sai janyo shi ina fatan kun fahimci wannan da kyau ko sai ya sa hannunsa sai ya janyo shi to haka sun haka abin yake to za ka lura ɗa da uba in za a yi sallah malami da ɗalibi in za a yi sallah yanzu sallah za a yi saboda ka jirantuwa za a yi wana ce yana da ke ko jirantuwa za a yi sai nuna mana kenan idan mutum uku ne za su sallah ba iska duka maza babu iska nan liman zai wuce gaba biyu a baya idan su biyu ne za su yi sallah duka maza to za su jeru ne mamu ya tsaya a daman liman kullum da ke ko idan biyu ne za su yi sallah mace da namiji to mace za ta tsaya ne a bayan liman kai tsaye kullum da ke ko kaga mata shi kenan ko mahaifiyar shi ko wasa ko yarsa duk da wata za su yi sallah dai mace za ta tsaya a bayan liman ne idan kuma su hudu ne uku maza ɗaya mace to kaga namiji a gaba liman biyu maza a bayansa sai mace ɗaya a bayansu idan su uku ne kullu rage iko yi ko maza biyu mace ɗaya su uku maza biyu mace ɗaya mamu a daman liman mace a bayan shi ina fata mun gane wannan da kyau to idan za a tsaya mutum biyu za su tsaya a bayan liman a matsayin mamu ya za su tsayuwar tashi tsaye ku yi tsaye wannan ji da ke kun ga yadda za a tsaya a kai kuma miki kafa mana kai imam miki kafa E, eh, ka miki kafa ka ka miki kafa ka a a ainihin makaranta ce ka miƙe ta miƙu sosai kun gane magana ta da kyau a'a ba ka haɗe ba ka buɗe buɗe buɗe yawwa to yanzu yanzu idan mutum na uku wani mutum na gaba ya zo ina zai tsaya eh kuna ji na da kyau yanzu idan mutum na hudu ya zo ina zai tsaya wancan taso ka tsaya mu gani eh a'a ka zo ka bi sahu ya baka tsaya can ba to kun ga haka za a ci gaba da tafiya sai in an kai bango kun lura da ke ko sannan sai a zo a ci gaba da wannan domin damar liman a nan ubangiji yake subhanahu wata'ala ibn qayyim ya kawo shi a cikin wani littafin shi da ya magana kan azkar abin nan alkalimu tayyib ba na ibn taymiya ba ina fatan kun bayyaci wannan yanzu wannan sahun ya cika sai sahu na gaba idan sahu na biyu ya zo daga ina zai fara malam sani hau sahu na biyu mu bi ka sahu na biyu kuna kina sosai kaga kun ga inda ya tsaya yanzu inda ya tsaya santar wannan zaka tsaya santar liman zaka tsaya kana shigowa masallaci zaka dubu santar liman ne sai ka tsaya sannan sai sahun ya ci gaba da tafiya dama in ya gama sai zo hagu sai sahu na uku in ya zo shi ma santar liman a ah, sahun farko daga yana ya fara eh zauna je ka zauna san je ka zauna sahun farko daga yana tsaya me yasa da me yasa da aka zo sallar shi wancan bai tsaya nan ba shi wani ya koma bango kun gani a ce daga haka za a faro so in an zo sallar ana fara ne daga bayan liman kai sannan sai ya dinga tafiya zuwa dama in ya cika dama sai ya zo ya cika hagu sai a je sahu na gaba daga tsakiyar liman sai ya cika dama ina fatan kun fahimce ni kun fahimce ni da kyau yawa saboda yanzu idan wani aka bukaci wani ya zo nan sai wannan ya zo ya dawo gurbin liman kaga wani da ke sahun baya kai tsaye taku ɗaya zai yi ya zo nan sama da a cewa aika matsawa aika matsawa aika matsawa a sa mutane aiki a cikin sallah ina fatan kun bayyacin da kyau wa zai mu nan eh za ka bi wanda yake daidai ne wanda yake daidai shi za ka bi kun gane ko rashin zuwa makaranta ba karamin matsala ba ne ba karamin matsala ba ne rashin zuwa makaranta ba karamin matsala ba ne wani ya ɗauka daga dama ake farawa ta daga dama aka fara ba haka ake damun ba tun farko haka ake yi wa alaikum salam ina eh, e eh. eh, sai daman bai cika ba ta shi za ka cika idan ka zo ka samu sahuya da maka ambata ya yi nan ya yi hagu ya yi dama duk inda ya cika daman za ka cika yi tsala ce kai wanda yake daidan shi za ka yi kullum da ke kun alaikun salam eh Eh, eh, ai shi ne abinda muka ambata ne rashin zuwa karatu yana da matsala yana ita ga yana jan kawai ka zo ka abin nan Allah ya sauke na'am yau wayi ga idan sai ka fahimta da shi mun yi karatun muwatsa ga yadda aka ce ga yadda aka ce ga yadda aka ce kuna jin abubuwa gaba ɗaya ba ta da jijiyar wuya abin babu ta da jijiyar wuya babu abin da a mai da hankali a gane a fahimtar da wanda bai gane ba haddasa haddathani an malikin an yahya ibn sa'id anna rajulan kana yu'ummu umar nas bil aqiq fa arsala ilayhi umar ibn abd al-aziz fa naha qala haddasa rahimahullah an malik ya ce an عن malik مالك بن أنس يا da ni wannan an يحيى بن Sa'id. daga yahya ibn sa'id wanda ya rasu shekara ta 144 anna rajulan lalle wani mutum subhanallah wani mutum kana ya ummun nasu bil aqiq ya kasance yana wa mutane limanci a wani wuri da ake kira aqiq aqiq wuri ne a madina akwai ma wadil aqiq in ka fito madina shi zaka tsallake sai ka isa jami'a islamiyya kun lura da ke ko kwari ne abin da irin waɗannan sai dai fi wannan magudanar ruwan manyan magudanar ruwa ne haka alhamis wani wuri ne a kai wani mutum yana wa mutane limanci a kai fa arsala ilai umar ibn abdul aziz sai umar ibn abdul aziz ya rasu shekara ta 101 sai ya aika mushi fana hahu sai ya hana shi limanci din sai ya hana shi limanci me yasa ya hana shi limancin قال مالك رحمه الله وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه قال مالك إمام مالك إبن أنس يجي وإنما نهاه أبن سني كوي عمر إبن عبد العزيز يا أنا شلي من شيني كنا قال عمر إبن عبد العزيز شنو قمنا شنو قمنا مدينة على وقت shine قمنا مدينة سو حكومي su suke nada limamai su suke sauke limamai saboda asali harkar addini ita ce a gabansu kuma da addinin suka samu matsayi da shi suka samu ɗaukaka su ne limamai ɗaya kenan kuma su suke ba da sallah kuma su suke naɗa limamai ina fata mun fahimci wannan da kyau haka za a ga sarakuna da su da yansu duk limamai ne limamai sosai ba wai in an zo zuba haddad ƙwar'ani kaji ana zubawa akwai wanda ya taɓa jin sautu safirul bulbuli eh kun yi shiru amma asalinsa wani sarki ne ya ce duk wanda ya yi je tsara baitoci na waƙe ya kawo da babu wanda ya taɓa jin irinsu to za a ba shi kyauta ta zinariya nauyin abin da ya rubutu nauyin abin da ya rubutu so da an gaji ka rubuto a hanset sai a ɗora hanset ɗin kan mizani nauyin ta nauyin zinarin da za a baka in ka je ka samu wani karfin jirgi ka rubutu a jiki kun bayyanci maganar to shi sarkin duk abin da ya je haddace duk abin da ya je haddace yana da ɗa shi ɗan duk abin da ya ji so biyu ya haddace yana da baiwa baiwa duk abin da ta ji so uku ta haddace saboda sai malami ya je ya kashe dare ya tsaro baitoci ya zo ya faɗa ce a wannan ai an san wannan ai maimaita maka sai ya maimaita maka yanzu a gabanka sai ya maimaita maka su in ya maimaita sai ce to ba shi ba ɗan shi ma yanzu an maimaita so nawa kenan so biyu ɗan shi ma sai ya maimaita an maimaita so nawa uku sai ce to wani shi ma tana bayan sai ta maimaito su na wani fitacci ko eh, shi ba da ya karanta ba ya karanta so ɗaya ba to shi khalifa ya haddace khalifa da ya maimaita to yanzu ɗan ya haddace ɗan da ya maimaita bai wata haddace to haka ba jin akwai kwakwalwa ana karatu bai shi za a yi wannan da aka sai sai sai shi bulba safi abin al imam ne a lugha imam ne a lugha sai je iyo wani naɗi ya yi naɗi ya yi naɗi ya ƙadda kama gaba ɗaya sai je ya kawo sautu safirin bulbuli gaba ɗaya rasa shi sarkin ma rasa ta ina ma aka fara da ta ina aka wuce ya da dai kuke jin shi ba ka je ce ba kunta la la la la la la ka ka ka ka ka ka ta ta ta ta eh, to ire sarakunan nan suna da ilimi sosai muhammad muhtar shi muhammad al-amin shankiti rahmatullahi alai wanda yake da adwa'ul bayan A yayi aiki hajji a ƙasa a cikin littafin sa ra'ilatu ila baitullahi haram yayi bayanin lokacin da suka isa ka'aba suka isa filin arafa rana aiki hajji kun lura da kyau ko suka isa so suna tsallake namira sun shiga filin arafa sai suka samu tanti tanti sai suka shiga ashe tantin na sarakunan saudiya ne na manya-manyan sarakuna ne ranar takwas ga wata to ranar takwas ga wata an fita sai ake tattaunawa da 'ya'yan sarakuna ɗin da waye da ake tattauna maganar ilimi aka kawo wani baiti aka ce a ili irabinsa kuna ji da kyau ko sai ake tattaunawa dai muhammadu al'amin bai sa baki ba sai aka ce akar laba ka sa baki ba sai ce ai wannan baitin kafin shi akwai baitoci kusan arba'in sai ya kawo su sai yi bayaninsu sai ya li sai shi kenan to za ga haka sarakuna suke tafiya tintini ba wai daga baya ba to lokacin da suka bar harkar addini kuma sai ga Umar ibn Abdulaziz sai ya aika a dakatar da wannan a matsayin liman saboda asali sarakuna suke kula da liman kuma har yanzu har yanzu a tsarin mulki na Najeriya sarakuna su ne shugabannin addini kun fahimci wannan da kyau kullum su dinga nisbata kansu da addini ya fi su dinga nisbata kansu da gargajiya me zai nuna maka haka an hanyar masallaci sai a ce sarki ne ya buɗe shi a ce masallacin gidan sarki kun fahimci magana ta da kyau ko masallacin gidan masallacin gari limamin gari wake nada limamin gari sarki ka dubi masallacin gidan sarki da masallacin government house wanne ya fi girma na gidan sarki to za ga har yanzu harkar addini a hannunsu take to ina laifi su ɗauki abin da daraja su rike shi in dai mutum ya ɗauki addini da daraja to wallahi addini zai daraja shi sosai da sosai sai umar bin abdulaziz ya hana shi qala malik rahimahullah sai ma malik ibn anas ya ce wa inna ma nahahu abin sani kawai umar ibn abdulaziz ya hana shi ne li annahu kana la yu'rafu abu domin shi liman ya kasance ba a san baban shi ba ba a san waye baban shi ba ku lura magana ta ilimi bai ce li annahu kana waladu zina ba ka lura da magana ta ilimi bai ce li annahu kana waladu zina ba sai ce li annahu kana la yu'rafu ba a san baban ba la yu'rafu abuhu ba a san baban shi ba inda wani zai kawo ya ce ga baban sai ya ce yau an sani ba shikenan ba ha in ka zo ka ce mutum ya zo ya ce wani dan zina ne to ya kama kansa ko ya kawo dalili ko kuma bulara tamanin su kuma lafazin ma yana da ƙarfi ce layu wa rafu abu to yanzu magana ana ita ce ire-iren waɗannan mutane da tarihi ya nuna ba a san iyayensu ba ya matsayin limancinsu kun gane magana ta da tarihi ya nuna waɗannan ire-iren waɗannan ba a san babansu ba na yi ƙorafu abu ana dai ɗan gaba da fatiya ne da al'afu idan hausa suka ce ɗan gaba da fatiya ai kasan an je ɗaurin aure ana karanta fatiya ko to shi yanzu an haife shi kafin eh kafa a karanta fatiya shi ne zai kira a uzu ɗan gaba da fatiya na sallar salamata al'afiya to ire-iren waɗannan na farko ka sani ba su da laifi ba su da laifi domin inda za a haifi mutum da inda mutum zai mutu ba shi da zaki kai dai ka gode ma Allah ta'ala da Allah ya sa aka haife ka ta wannan hanya ta hanya ta aure ta halattacciyar hanya ka gode ma Allah maɗaukin sarki shi kenan kuma yadda na sha maimaita ka gode ma Allah ta'ala da aka haife ka yau ma'ana aka haife ka wannan lokacin ka san wani in yana ganin tarihin sahabbai da tabi'ai sai ce shi ina ma lokacin sahabbai aka haka haife shi amma aka haife shi lokacin sahabbai amma aka haife shi abu lahafa eh aka haife shi lokacin sahabbai abu jihal fa aka haife shi lokacin sahabbai amma yana wa'il asu bin wa'il fa manya-manyan arnan da suka addabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga. to kullum ka gode ma Allah ta'ala inda Allah ta'ala ya sa aka haife ka baka da zabi wannan lokacin shine zaɓin da Allah ta'ala yi maka kun gane ko sai kuma ka gode ma Allah ta'ala inda aka haife ka din kar ka zo kai ta cewa kai ya aka aka haife ka a Najeriya ka duba a Najeriya din aka haife ka a arewacin Najeriya inda a can inda in mutum ya mutu ana gada iyayen shi ne fa da ya kake gani na aka haifi mutum inda idan baba ya mutu to babban ɗan sai ya gaje matan baban shi kawai ban da mamansa na aka haifi mutum ba ire su ne ba suka kawo suke so su yi motion ɗan wani wai a ta tsakanin mata da mata a gado kaji fa shi sanatan da yi abin da ɗin ba ai daga ekiti state yake daga ekiti da yake kuma nan waɗannan maguzawa ne ba wai kiristoci ba ne maguzawa ne in mutum ya mutu in uba ya mutu a cikinsu gadon iyayen suke kun lura da ke ko gadon iyayen suke amma da wannan moshin din ya ɗauka mana ko a hana cin alade ko sauransu eh, Allah ta'ala ya sauke Allah saboda haka mutum ya goge ma Allah ta'ala inda Allah ta'ala ya halice shi kuma ta inda ya fito mutum ba shi da zaɓi kuna ganin inda za a bai ma waladun zina zaɓi ta inda zai fito zai zaɓi wannan? zai zaɓi wannan saboda ka shi a karan kansa ba shi da wani cewar an haife shi ta wannan hanyar ba ta sawa ya zama ɗan wuta aslan ɗaya kenan kuma ba ya zama ba ta sawa ya zama shi hizlan ne sai dai zuciyar mutane ba za ta kwanta ba ta nutsu a ce wanda suke bi sallah ga ta inda ya fito haka ne ko ba haka ne. zuciyarsu ba za ta nutsu su ji ɗanɗanayin sallah ba a bakinsu nan so ake mutum ya nutsu hankalin shi a kwance yana bin liman sallah limamin da ya nutsa da shi hankalin shi a kwance sai ya hana shi domin sa shi a matsayin liman ɗin zai dinga tuna kuma tarihin abin a ce a waye limamin nan ne amma ku ba kaza ba ne ta yadda inda ba shi ne liman ɗin ba ba za a ƙasan dai kana son a san tarihin ka to kaɗan nemi eh, kaɗan nemi wani shugabanci shugabanci haka ko a liman kuma yake nema amma sau nawa mana haɗuwa da shi a wurin karatu yana guduwa ya gudu Watakila an ba da haddar arba'una ne ya gudu Watakila an ba da haddar hadisi ya gudu kuma yanzu yana ta faɗa kan limanci ka gan dama mu ne ba za a tuno mai da da wannan ba kun bayanci wannan da ke ko kuma an ce karanta sun ja juna gobe ma an ce karanta sun ja juna da karatun wasu kuma sai ifi shi ya tafi wa ba zai sake zuwa ba a za yi kuma yanzu yana faɗa limanci a ga duk wannan zai sa a tuno mai a ce a'a amma wannan ku ai ba garin karatu bane bai iya bai gudu kuma yana faɗin limanci kuma za ka samu a cikin ta Za ka samu to haka wani lokacin boye ba shi fi. sai Umar ibn Abdulaziz ya hana aka hana shi ba da sallah kawai ahadi kawai shi kenan bai wuce yana ba da sallah ba sanarwa za a yi ba harka ce ta ilimi da aka zo wanda ya halarci karatun a lokacin da mali yake karantawa ya san sanadiyya li'annahu kana la yu'rafu abu domin ya kasance ba a san waye baban shi ba shikenan ba a san waye baban shi ba amma cewar mutum ya bi dan zina sallah ya sake sallah shi babu wannan a ce ya sake sallah a babu shi amma dai ana son a kare mishi mutunci ne shi karan kansa sannan a karewa masallata mutuncinsu tunda ya kama yadda in dai za a ce shi ne liman to fa sai an taso da tsohon labari kun gane ko to amma idan aka ce shi ne mamu shi kenan sai ga ba ma wanda ya san shi ma ba wanda ya ji mari shi ma balle ya tada tsohon labari sai ga labarin ya riga ya wuce na ba saboda haka ana bukatar wanda zai zama liman wanda zai zama daga cikin abin nan muhassinat ya zama mutum ne ita daga ana cewa dan dangi ba wa dan dangi shine matakin farko ne ya zama liman ba ana wannan magana ne idan duk kowannen su gangaren ne a hadda kowannen su qur'anin sa ya ja hadisin shi ya ja fiqhun shi yayi to sai a zo ana ta neman ta ya za a rinjayar da wannan akan wannan ya za a rinjayar da wannan akan wannan amma yadda ake magana kan ka'idojin samun limanci kullu ka'idojin limanci shine da limanci harka ce ta addini to ilimi ne na addini yake ja ba wai kawai waye sai da gonar shi ya bada ya je ba wancan kuɗi ya je ba wancan kaza ya je ba da ka zuwa kai neman limanci ana ta sai da gonaki eh shi ne limanci ana ta sai da gonaki shi ya san menene limanci kuwa Allah na tuba astaghfirullah azim zauna ka je kai ta mamunka ba Eh? ba samun komai din ba nauyi ake magana nauyi ake magana a magar ga manta limanci dole ne a samu liman fa don kai ba ke neman ba kuma ba za ka dole ne a samu liman ai saboda sallar jami'i amma dai mutane su ta ai ta bi a hankali nan eh, eh nan aka samu rada shi to har mu magana da yi ɗan suke nan sarakuna su suke kula da harkar addini asali su suke luka da harkar addini kuma idan sarki ba shi da ilimin addini mai zurfi sai ya samo malamai masu tsoron Allah ba malaman addu'a ba <laughs> kun lura da ke ko ba malaman addu'a ba malamai masu tsoron Allah sai ya sa a kusa da shi za su dinga haska mai cocila amma dai nemi malaman addu'a to su dama su 'yan haɗa rikici ne za su je su zuga 'ya'yan shi su ba 'ya'yan shi addu'a na in ya mutu su zama sarakuna su ba ƙannen shi su ba yayyansa haka duk su ne isa wanda ya ce malaman bida su ne kasuman bakar jaka hanji ka zuba Allah ta'ala ya sauki Allah ta'ala ya tsare mu limanci ba karman al'amari bane gaskiya kuma limanci ba abu ne da za a yi ta gogorudu a kan shi ba a yi ta neman shi ba limanci nutsuwa ake yi a samu wanda zai iya jagorantar mutane ba wai kawai na ne fa fa fa an ne wai wani shine liman yanzu yana karanta muku ƙur'ani kamar yana karanta muku yaren shi ba za ga babu ta inda ya iya karatun ƙur'ani a sanya shi ya zama liman kuma wani har cikin masallatan sunna duk ana samu kun gane ko kawai ana ko dan an dade da shi tare da shi ake tafiya ko dan wasu dai abubuwa da ba su da alaka da wa sunna su ake sawa a matsayin dalili na wai ya zama liman nas'allahu salamatu wal afiya Allah ta'ala ya tsare mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk